masu kallo barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na kundin kanewar shiri wanda yake kawo muku al'amuran da suke faruwa a masana'antar shirya fina-finai ta hausa sunana aminu sharif kamar yadda kuka sani wannan masana'anta masana'anta ce da ta tumbatsa mutane daban daga ko'ina suke kokarin shigowa domin ba da gudunmowa ko su ilmantar ko kuma su faɗakar ire-iren waɗannan mutane sun haɗa daga jinsin mata da maza masu ƙananan shekaru da kuma manyan shekaru a mu na duba da kuma waye kan irin nasarorin da muka samu a shirye mu na baya shirin a wannan mako zai dan tsakure kan irin nasarori da gudunmuwa da matasan 'yan mata suke bayarwa a cikin wannan sana'a za mu duba mu tsakuro kaɗan daga cikin mu da muka da waɗannan mata domin jin manufofinsu da kuma abin da ya kasu a cikin wannan masana'anta ku biyo mu a cikin wannan shiri masu kallo barkamu da shigowa cikin wannan zaure kamar yadda gabatarwa ta gabata shirin a yau zai duba ga irin gudunmuwar da matasan fitattun jarumai mata suke bayarwa a cikin wannan masana'anta da kuma kalubalen da suke fuskanta na kokarin cewa sun samu gindin zama a cikin wannan masana'anta yayin da suka zo suka yi kacibus da wasu a ciki shirin zai duba ga irin yadda jaruma maryam isa ta shigo a kazalika za mu duba ga irin yadda bilkisu shema ta shigo da kuma jaruma maryam bodyguard yadda suka samu kalubale a rayuwarsu da kuma matsayin da suka samu a cikin wannan masana'anta a yanzu kamar kullum kamar ko da yaushe albarka iyaye na taimakawa ganin cewa ta haɓaka duk wani abu da aka sa a gaba domin samar da shi za mu tambaya ko kuma za mu duba ga irin shirin da tambayar da na musu na ganin cewa yaya mu'amalar kuma yaya irin albarkar da iyaye suka sa musu lokacin da suke kokarin shigo a cikin wannan masana'anta. ga abin da bilkisu shema take faɗa. eh na fesin problems da dama hmm. wurin iyayena yayyena abokan harka da haka mutanen gari gaba kowa dai da abin da yake faɗa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma tun na samu goyon baya daga wurin mahaifiyata daga wurin yayyena na to kawai sai na samu ƙwarin gwiwa sarara sun ga menene nike so ina da ambition ɗin ga abin da nake so shi yasa suka goya min baya suka ce in haka ya fi zama alkhairi Allah ya tabbatar. Al'amarin ya sha bamban ga Maryam Bodyguard lokacin da ta tuntuɓi iyayenta na nuna musu ƙoƙarinta ko kuma niyyarta ta shiga cikin wannan masana'anta ta Kanewood. A tattaunawar da muka da Maryam Bodyguard ta zayyane mana yadda wannan sa'insa ko kuma yadda tattaunawar ta kasance tsakaninta da mahaifanta ga yadda al'amarin yake. a gaskiya dai da na yi sha'awan harkan fim na shiga mm. ba wani ne ya kawo ni ba kuma ba wani ne ya min hanya ba ni da kaina na ɗauka ƙafa na zo industry wannan yana tabbatar mana da maganar da suke maganar mutane ke cewa masana'antar a buɗe take kenan kowa na iya shigowa ba katanga ba komai ba wannan ba ai baka jira baka jira na dire ba a'a to aikin ce ba wani ne ya kawo ki ba ba kuma ba ke kika zo kika shiga eh abin da nake nufi mm. ina nufin ba wani ya min hanya ba ko ya ɗauko ni ya kawo ni ni na kawo kaina mm. to da na zo din ya aka na shiga me ya faru ina jira kamar wannan tambayar ne sai in ga ya mun tun da harkin <laughs> ci gyara na al'amarin watakan da na zo harkan fim wanda na faɗo hannun shi min kirki ne kuma wanda ya san mutunci ne kuma ya san abin da ya kamata kuma yake bin ka'idojin da ya kamata a ce an bi wata kanda na zo na yi mai magana na ce gaskiya ni ina sha'awar hausa fim tsakani da allah gashi gashi sai ce min e eh, bai ki ba amma ya za a yi san daga ina nike kuma wace ce ne kuma da yardan iyayena na zo sai na ce iyayena san amince sai ya ce ba ya ki ba ne kuma ba wai bai yarda ba ana yawan samun matsala wata za ka ga an mata aure ba ta son mijin sai ta gudo ta faɗo fim wata irin ba ta ji ne kaza kaza irin da iyaye ba su sani ba take faɗuwa so mu kuma harkan inda yake ce mun harkan yana buƙatan gyara da sauransu ba a san ana samun irin matsalolin nan duk wadda kika gani a fim to mai mutunci ne kuma mun san iyayenta sun amince da sauransu waye waye sai na ce to shi ke Maryam wani bawan Allah ne wannan mutumin arziki haka mai wannan doguwar nasiha da jawabai <laughs> eh? babu damuwa zan faɗa maka shi ina kai ka sai ya ce mun to yanzu nan akwai wanda zai iya haɗa ni da shi wanda yake eh aminin shi ne ya yadda da shi zai tura shi gidan mu je tare hmm. ya tabbatar da cewa eh iyaye na sun sani idan har sun sani kuma sun amince to babu matsala sai in zo mu fara fim kuma Allah ya yadda. zai ya ɗauke ni kamar ƙanwansa duk abin da ya ga nayi ba daidai ba zai yi ƙoƙari ya yi faɗa kuma zai riƙe ni amana in Allah ya kuma duk aikin da ya tashi zai kira ni in Allah ya sai na ce ba matsala shine sai ya haɗa ni da mutum ya je aka ga iyayena suka ci iya eh da amincewansu insha Allah na yi sainin ka yi waye-waye da sauransu ya kawo mai takardan ya gani da amincewansu ya ce to shikenan babu kuma shine na fara harka ta ɓangaren maryam isa kuwa wadda 'yar uwa ce ga tsohuwar jaruma mansura isa al'amarin ya zo mata cikin sauki wanda ƙalubalen da ta fuskanta bai kai na sauran ba amma ga hirar yadda ta kasance tsakaninmu da ita lokacin da muka tattauna da ita a ita masana'antar shirya fina-finai a iya cewa kamar wani da'ira ce da take da ƙofofi da dama kuma shigowa ake yi Ah, wasu kuma sukan hauro ta katanga su shigo ba tare da sani ba kwatsam sai dai a gansa a ciki ke an miki hanya ne kin shigo ta kofa sahihi ha ko kuma ke ma katangar kika kama kika hauro alhamdulillah an yi min hanya ne kam ta kofar ta kofa eh mm. shine ta dalilin 'yar uwata kenan mansura isa yar uwarki mansura isa mm. aka yi maki hanya kika shigo aka bi duk tsarin da ake bi kamar wanne kenan na farko in ka shigo masana'antar nan mm. abu na farko da ake fara bi suna so su tabbatar da kai wane ne kai matukun mm. da yaddar iyayenka ka shiga wannan harkar ko kuwa ba sani ba kuma a binciki irin in ba sani ba kenan ko wasu suka shiga ko suna da aure haka ba a sani ba dai da sauransu akwai matsaloli da ake samu irin wannan mm. to alhamdulillah an yi min tambayoyi da suka shafa haka sosai kuma ba su sami matsala kan haka ba masha Allah to kira ya cewa baki fuskanci kamar matsala iyaye ba tun da kin fito gida ɗaya da jaruma mansura isa yaya alakar yanda kika shigo da karba da shawarwari wanda za a iya cewa kamar tunda ta dora ki a hanya waɗanne jan hankali ta yi miki na ganin cewa ah, kin bar wani ah, wani abin faɗi mai kyau ganin cewa ita ta rabu da masana'antar lami lafiya ana kewa ana yabanta ke kuma gashi yanzu kike kokarin ki shigo ta domin ki ba da taki gudunmawar haka ne a kullum ina kokari kan ganin cewar ne kokari da abin da ta aikata ta yi na bangaren masana'antar nan hmm. ta tafi kuma har yau har gobe ana wannan ana ji ana yabanta ana jin daɗin abubuwan da ta yi hmm, hmm. ko ba gaskiya ba yau to ina kokarin in kamanta hakan yadda ta yin nima ke ma ki ta ki kokarin hakan da kowa lafiya a cikin harkar kamar dukkan sauran mata waɗanda suke ƙoƙarin shigowa cikin wannan masana'anta akwai maganganu waɗanda suke yawo wala a ciki ko kuma a waje na cewa ga irin yanayin yadda masana'antar take shin yaya suka ɗauki wannan magana yaya suka ji ta kuma wani tunani suka yi lokacin da suka samu waɗannan labarai kan yadda masana'antar shirya fina-finai take a tattauna da muka yi da kowanne daga cikinsu sun ba da irin muhimmanci da kuma bayanai da kuma yadda suka ji waɗannan kalamai mu duba ga irin amsoshin da suka bayar watan irin fassarar da ake ma 'yan fim mm. musamman irin mutanenmu wanda yake a ce fulani hausa su sun fahimce mu mm. bayi da kyau bayi da kyau kuma bai dace ba gaskiya ne a duk kowane sana'a a duk wani abu na rayuwa dole za a samu kurakuran da ba za a rasa ba za a samu mai hali mai kyau kuma za a samu mai hali mara kyau za a samu mai tarbiya za a samu mara tarbiya mm. amma gaba daya sai a muna kudin goro gaba daya sai a ce ai kaza ai duk wadda take fi mara mutunci ce wallahi inda har wasu za su san wata gidan da ta fito to wallahi ba za su buɗe baki su ce mata wai ba ta da kama kai ko wani abu saboda tarbiya ko tarbiya mm. wannan kalma kuskure ce kuma bai kamata a ce ana muna wannan fassaran ba gaskiya ne so dan iska shi ba iya gane shi a fuska ko kuma wani abu duk kowane irin abu akwai lalataccen abu babu abin da ya kamata sai dai a dinga cewa ubangiji Allah ya shirya shine wannan abu kuma wannan fassarar da ake mana bai dace ba kuma ba haka harkan fim take ba duk wanda ka zo ka ga ya shiga fim ya zo ya zama dan iska ko a ce an ce ayi wance jaruma kaza yanzu ta zama yak kaza kaza isha isha yak kaza ka to dama ta lalata ta ce amma ba fim ya bata ta ba ita wannan masana'anta dama in ka sa zuciyanka za ka yi shi to duk wani korafe-korafe da waye da za ka ji mm. sai dai kawai ka toshe kanka kunnanka mm. tun da wani in ya yaba abin da za ka wani ba lalle ya yabi mm. abin ba dama kuma duk matattara abin babu wanda ya san abin da ka ɗauke kai sana'a kake da nufinta a cikin zuciyarka to kowa da irin fassarar da zai yi a an ce duk abin da za ka yi ka tsaya kai tunani ka ga me zai je me zai dawo me zai faru to shi yasa ake cewa ko shawara mutum ya baka ka tsaya kai tunani shin abin da aka gaya ma gaskiya ne ko ku wancan abin ya kamata ka yi shi ba sai wani ya zanna da kai ko ya ce ma kaza kaza ko ka bar wancan abu ba mai kyau bane ba saboda ga yanan dai cikin ba dai abin da bamu gani ba ga mutanen mu to ya kamata cewa kowa ya rika ma kanshi nasiha kayan ai mashi masu kallo da wannan zamu tafi dan hutun takaitaccen rabin lokaci inda da zarar mun dawo zamu dora daga inda muka tsaya kama da dawowa a cikin wannan shiri kuna kallon tattaunawar da muka yi wanda muka yi waiwaye muka ɗauko da fitattun jarumai mata waɗanda duka matasa ne na ganin cewa ga gudunmuwar da suka ɗauko ninki-ninki domin gabatar da ita a cikin wannan masana'anta ta kanewood an ce duk ɗan adam yana da buri haka zalika waɗannan mata ma suna da buri da suka taho da shi cikin wannan masana'anta na tambaye su irin mafarki da kuma burin da suke ɗauke da shi da kuma yanayin yadda suke so su zama nan da 'yan shekaru masu kaɗan masu zuwa a cikin wannan masana'anta. ga amsar da kowace ta bayar a yayin da muka tattauna da ita alhamdulillah muna dai fatan allah ubangiji ya kama mana canji hmm. a masana'antar yadda ko da jama'a na gari suna ganin fina-finan da ake yi suke fita hmm. sai gaba ɗaya su rija kan yaban hakan na gan duk wanda ya yi daman an yi fim ya fita an gani to daman ya zo daidai kan abin da suke so a faɗakar a kai ɗin kuma ya tafi a hakan ba ni da wani buri babu ba buri ba komai to na sashe kike wa industry din nan da shekara ɗaya ita masana'antar da kike aiki a kanta mm, babu wani hasashen da nake wa wannan harka ni dai yanzu a ko nan gaba ko a yanzu a duk lokacin da Allah ya bani miji na gari zan yi aure ba zan ce a'a sai na kai wani matsayi a'a ko sai nan gaba a'a ko sai na yi kaza a duk inda Allah ya mun ina mura to ai ba kya soyayya za ki samu miji hmm? a'a ina zaune na haka nan mana baka ganin mace na gida zuwa miji eh ko shi ake a bushiya da ake yanzu nan kai na sani ko zaka iya ce a ga wani dan uwana <laughs> mana haka ayi. to alan wato mutuka dai ke dai yanzu kofa a buɗe take insha Allah to Allah ya ba mai rabo amin ya Allah ta babban burin da nake da shi ina son in Allah ya amince man ya lamince man in kai inda wasu ke tunanin kamar ba zan kai ba shine buri akwai wanda suke miki wannan kallon kenan ba za ki je ko ina ba mm, da yawa akwai su akwai kuma da yawa da na shigo harkar nan na samu karbuwa kowa ban samu wata matsala ba gaskiya da mutane to su wancan da suke cewa ba ki kai wani guri ba wani ɗabi'u suka gani ta tare da ke suke miki wannan kallon ko kuma halayya ce da ɗabi'a dai ta ɗan adam to ba wani abu ne ba sai dai kawai ka san shi malam bahaushe yadda yake eh ya yake kamar za a ce mun fiye yi ma junanmu mm. jin zahi kai in kana wancan level din to baka son ka ga wani ya zo ya taka ka ya wuce to shine da zaran kaga wani ya zo ka tabbata cewa zai wuce ka ko zai kamo ka hmm. to sai abubuwa su dinga shigowa al'amari da na kishi na kishi eh. da bakin ciki eh. shine kawai tun mutum na boyewa har ya kai ga ya nuna ma har mutum ya rika wasu maganganu to idan ke an nuna miki ko an yi maganganun kikan mayar ne ko kuma a'a kikan me da wukar ki me da ita a zuciya kike shiru ki fawwala Allah ya kike yi gaskiya ban cika magana ba duk abin da ka ga nayi magana to an taba ni sosai ko na ga an ci man mutunci to shine kawai zan magana amma in dai magana ba ta kara ta kada ba kawai ina sa ido ne in juya su me suke gani kaman barazana a gare su tattare da ke mm. suna ganin cewa kamar ya za a yi da ƙananan shekaru na in zo ina fim ina waye ina waye kowa dai da yadda zai fassara abin da haka za mu naɗe tabarma wannan shiri a cikin wannan mako za mu je zuwa zauri na gaba domin ganin abin da ake ɗauke da ita budurwa ce wata ta tashi a ƙauye take rayuwa irin ta ƙauye sannan kuma a ƙauye din ma ta fito yar ƙarya sakamakon <laughs> tana da wani saurayi mai ƙaryar turanci saboda shi ne yake zuwa birni karatu yake zuwa yana koya musu turancin hauka su zo dai su ta haɗa haukansu a ƙarshe dai aka turo malaman tsafta daga birni suka zo suna so su bayyana kansu kuma ba su iya hausa ba aka ce to lallai a bari sai jarama ta zo saboda ita tafi kowa jin turanci a wannan ƙauye ita kaɗai ke jin turanci ko da suka zo da ba turanci kawai suna yin maganganu su ta tashi ta ce ai zage-zage suke yi aka tara aka rufe su da duka dai aka zo dai aka yi ta abubuwa dai fitsari fitsarin kwance kika yi kasuwa da ke da girman ki a zubi ka siyo a kika tsona kika fitsari a kan gado wai ke kin san ma me kike yi kuwa kin tsazu kuma kin je kin zauna a guri ke gashi mai kuka ki zo ki gyara gadon da za a kwanta abin da kike ki takura a guri zan yi zan kwanta miki a cikin fitsarin ki ne da mu gyara mana dawa give way dan dan nan give way a ah! ah, masu kallo barkamu da saduwa sunana aminu sharif kuma muna daukan wannan shiri na dijarama wanda ni na fito a matsayin hamza labari labari ne dai gaskiya wanda yake nuna irin yadda yin lamarin zamantakewa ta mu'amala tsakanin ma'aurata biyu yake gudana musamman wanda yake da wayewa ta turai da boko da kuma yarinyawa da take da wayewa irin ta ƙauye aka zo aka samu zaman aure ya haɗa su kuma saɓanin ra'ayi da irin yadda mu'amala take gudana tsakaninsu na su mace da namiji ya rinka samar da wasu al'amura da suka rinka faruwa tsakani da daɗi da mara daɗi wanda har da ƙarshe a wani muhimmin al'amari ya gindayo a tsakani wanda aka rabu kuma daga baya aka zo aka yi da sanin rabuwar wanda kurakuran da ake magana a kansu ko kuma ake korafi a kansu aka zo aka yi canji aka samu kuma daidaituwa na ganin cewa ana kishirwar a dawo a sake zama tare wannan irin abubuwa ne yadda suke faruwa yau da kullum za a ga cewa idan iyalai ana zaune mace ko namijin wani yana ma wani laifi kamata a samu a ga cewa ta yaya za a ɗaya ita taimaka ma ɗaya na ganin cewa ya gyara waɗannan abubuwan da shi ɗin yake ganin cewa baya jin daɗin su ko kuma a yake ganin cewa kamar ɗayan laifi ne a tare da shi. ne daga ƙauye jijan rama sun zo birni biki kano sai ta haɗu da wani saurayi kuma shi ɗan gidan attajiri ne dan baban shi ma ɗan takarar gwamna ne. da ya aure ta dai ya zo to ka san abokanin aka ce ba ƙauye ta zo ta ringa ƙauyanci ba ta iya kwalliya ba ba ta iya girki ba ba kunya ba tsoron mutane ta ta banka tusa na <laughs> gaban mijinta shi kuma daga karshe kawai ya ga rayuwar tashi da tata ba iri ɗaya ba ne sai ya sake ta saboda har zagin mahaifiyarshi take ma a gaban shi to daga karshe ne sai wata ta zo ta ɗauke ta ta koya mata kwalliya ta gogar da ita dama da ya sake ta sai da suka yi yarjejeniya akan cewa za ta zauna a gidan saboda idan duniya ta samu labarin sakin baban shi zai iya faduwa a kan takarar kujera suka yi alkawarin za su bata miliyan biyar in ta zauna ta yadda ta zauna shine kawata ta gogar da ita da kuɗin ta koya mata kwalliya kuma daga baya hankalin mijin gaba ɗaya ya dawo kanta daga ta shirya za ta fita kuma sai kishi ya motsa ya ringa cewa ina za ta dama kuma tana sani tsokana ce take sa ta take yin irin wannan kwalliya idan za ta fita na matuƙar farin ciki <laughs> wallahi ka ba ka shiga raina ai dariya ma baki fara ba saboda na tabbata ba za ki ba mara ɗakunya ba <laughs> wallahi wuce da ka iya soyayya <laughs> ta kaɗan yi mun mishi mana <laughs> Boom! Me faru? Wallahi na san arna da Saboda a wajen bikin nan na ga abinci kala-kala kuma na ɗebe su ya kamata. Wai, lafiya haka? Idan har aka samu ana hakan inda shi aure ne na zamantakewa kuma na taimake keniya zai iya cewa an yi maganin da yawa mace-macen aure da akan samu a tsakani kuma zai ƙara danƙon zumunci da soyayya zai ƙara alkinta al'ummarmu a zaman cewa al'umma dunkulalliya mazauni ta ɗaya wadda za ta zamanto ababen koyi ga sauran al'umma. abu na biyu kuma gaskiya yanayin aiki da ma'aikata da muka wannan aiki da su ana zaune lafiya kowa yana kokari abin da ce na ganin cewa ya rike bangaren da aka bashi na ganin cewa ya samar da aikin da yake haku a kansa ba tare da ya ba da matsala ba alal misali kama daga kan masu ɗaukan hoto masu kula da sauti masu kula da shi dandalin wasan da kuma su kansu darakta da masu shiryawa suna kokari iyakacin kokarta wasu a zuwa yanzu dai babu wata matsala dai da aka samu a tsakani muna fatan yadda muka fara lafiya mu kammala lafiya zaki oh to wa kika tambaya da kin tambaye da zaki darasuka nema da yawa a ciki saboda abubuwa na san zuciya iri-iri a cikin shi na farko shi da an ce ga 'yan mata ya zaɓa yaƙi bai zaɓa ba bai yadda da zaɓin iyaye ba ya tafi ya je ya haɗu da wacce yake ganin ita ce zaɓin shi ya zaɓo kuma sannan zama ya zo ya ƙi daɗi aka ringa ta dinga yi mishi cala da abubuwa wanda kuma ba haka ya so barin shi bai so ba sannan kuma wani bangaren kuma na son zuciyan daidai again bangaren amarya aka turo wanta da kawarta wai su zo su yi zaman ɗaki kaga ai son zuciya ne wannan ba ƙarami ba <laughs> zo dan dolo masu kallon barkamu da sake saduwa cikin wannan shiri na na fitattu gwamnar kundin suna na bakar habib ibrahim satar fasaha abu ne da yake nema ya ci karfin wannan masana'anta ta mata kannywood lallai abin yana nema ya karya mata tattalinta domin idan har mutane ba su tashi sun goya wannan masana'anta ta mata kannywood baya ba to lallai shirye-shiryen da suke kawo muku lallai za su kasance cikin yanayi na gurɓacewa a cikin wannan sati shirin namu ya yi tattaki zuwa masana'antar mu ta Kannywood inda ya zakulo mana wasu fitattun shirye-shirye har guda goma a nan ne shirin ya yi gamo ko kuma ce ya tuntube da wani ƙayataccen shiri wanda ya yi na nasara ya zo mana ana goma ƙayataccen shirin ba kowanne ba ne illa zangina shirin zangina shiri ne da ya zo daga kamfanin ya kasai production kamfanin ya kasai production yana ɗauke da wasu fitattun jarumai irinsu ado isa gwanja sila bosho da dai sauransu waɗannan fitattun jarumai sun fito sun zagaya ne a cikin wani kataccen shiri wanda aka lakabi da zangina shirin da ya samu kyakkyawan shiri daga wajen mashirin shirin fina-finan nan wato suleiman muhammad kwararren mai bada umarnin nan wato awaldi ya kasai shine ya samu damar bada umarninsa shirin zangina shiri ne da ya dace nasara ya zo mana a na goma a cikin jerin fitattun shirye-shiryen mu na wannan mako matata ina matata zangina zangina zillaliya na'am <laughs> ashe kina na hayin zo kuke kuke huwa ai ba zan tafi ba wallahi sai an zo an sai baki nawa ne kudin an baki bai fi karfin arzikin ka ba dubu ɗari ne cas me zaki da dubu ɗari zillaziya Tana da nauyin kashe boss Zangina, zangina. Kwai kwayan haihuwarka sun mutu. kwaye ne ga nan a kasuwa ana sai da su akwai na zabi akwai na kaji me zai hana a sake siyo kamar dozin daya a sake dura mu lallabi ya dan Allah dan Allah faɗa mu gaskiya waye waye wa muryar ciki kai ne zangina zangina a wata yi a wata ga a wata ne mai ga dan kulu ta hakan nan sandalabe in jabe in jaba na kin ya tuwo kin lafiya daga gulin da gwargwada in zarki ba su ba su mana in ba ki ba su ɗauki ki je ki kai wa yan balan ku ta haka. me ya me me ya faru. a kan yarinya tabbatar maka da cewar ko ta mutu haɗu ta mutu na rantse da Allah gadon ta sai an miƙo mana shi. Zayyana. Shirin da ya dace nasara ya zo mana a na tara shiri ne da ya zo daga wani hamshakin kamfani wanda ake yi lakabi da magarya production kamfanin magarya production yana ɗauke da wasu fitattun jarumai irinsu su bosho adamu hassan na gudu aisha dan kano rabiu ibrahim daushi da dai sauransu waɗannan fitattun jarumai sun fito ne sun bada da gudumawarsu a cikin wannan ƙataccen shirin wanda aka yi lakabi da kwalisa shirin kwalisa shiri ne da yake ɗauke da wani irin salo a inda za mu gabar kwanci da yanayi irin na barin dariya shi shine yake nema ya zo muku ga akwatunan talabijin ɗinku shirin kwalisa shiri ne da ya samu kyakkyawan shiri daga wajen mashirin shirin fina-finan nan wato yusuf magarya a yayin da ilyas abdulmumin tantiri shine ya samu damar ba da umarninsa shirin kwali sa shiri ne da yau da ciwo nasara ya zo mana ana tara a cikin jerin fitaccen shirye-shiryen mu na wannan mako kar ka kai mata yatsa kar ka sa mata yatsu wallahi sai rama ai ba karamin aikinsa ba ne zabga miki mari dan kwalin ki wallahi tallahi yaran nan ba sa jin magana da gidan biri ubanka ya hafa fa ni da kai mun yi rabewa alkawar babu rikewa wallahi kai ce kanka ta gwagwa hasana sau nawa kake ganda da kashi a rana kashi kwarai kuwa na ranka da kashi na ya ce a gaya ma kawadi la'anannan Allah wanda ba ka da aikin yi wanda bai gaji abin da tsohon sa igada ba kai kai sumbata mafani karka cije ni ai hajiya Abubakar Bashir mai shadda kwararren mashirin shirin fina-finai ne a cikin wannan masana'anta ta mutu ta Kannywood. Wannan mashirin shirin fina-finai a cikin wannan sati ya zo da wani kayataccen kamfaninsa ko kuma in ce ya zo da wani kataccen shirinsa wanda ya zo daga kataccen kamfaninsa wanda ya lakabi da mai shadda entertainment kamfanin mai shadda entertainment yana dauke da wasu fitattun jarumai irin su adam a zango halima yusuf atete hajara usman da dai sauransu waɗannan fitattun jarumai sun fito sun ba da gudunmawarsu a cikin wani kataccen shiri wanda aka lakabi da takanas ta kano shirin takanas ta kano shiri ne da ya samu kyakkyawan shiri daga wajen mashirin shirin fina-finan nan wato abubakar bashir mai shadda sannan kuma kwararren mai babu da umarni wato shek isa alolo shine ya samu damar ba da umarninsa shirin ta kanas kano shiri ne da yau dace nasara ya zo mana ana takwas a cikin jerin fitattun shirye-shiryen mu na wannan mako akuya baba ba na so ka mutu baka ga wasa na ko a filas ka bari idan na zai kuno filas na da sai in siya ma a tuwon ragumi ustaz dan Allah ga ya musu menene hukuncin mahaifin da babu rayuwar da ta dame shi in rayuwa rayuwar akuya mai addini ya ce akai akuya ginin gaskiya wato maganan akwai lauje cikin nadi me yasa zaki min sata dama babana ne ya ce in na samu kuɗi in dinga tura mishi gida za mu ɗauki hoto selfie selfie ɗaya biyu mm, uku takanas ta subhanallah la hawla wala quwwata illa billahi Yaro ya ja bala'i. Majanun ne tabbas. Wallahi tallahi na fi majanun wallahi shan wala soyayya. Ko mutuwa kai fa baba baka da kwanciyar hankali. Dungurin gudun ya fito. Dungurin gudun ya fito. Kankan din ya fito. Kankan ya fito. Kudurar uwa zauna da ke dan dole. Kudurar uwa a zauna da ke dan dole. Shawashi a ta kai kwada. wata kuturuwa ba haka ake nufi ba abin da ake nufi mai arziki shine kuturar uwa kuturar uwa a zauna da ke dan dole mm-hmm. to mai gadi kwana bakwai da shi wuce da maroƙi shi shigo gidan nan ya hakun kai da shi ka roce shi ko baka roce shi ba neman karya kafa da hannu magana sha kare. ina maroƙa ga nan ranka ya kakar ku ta yanke sa gashi ɗiban min na in fita daga nan wanda idan ba sai da Shirin da ya dace nasara ya zo mana a na bakwai shiri ne da ya samu kyakkyawan shiri daga wajen mashirin shirin fina-finan nan wato albalash. Ƙwararren mai bada umarni algum zak shi ne ya samu damar bada umarninsa. Sannan shirin ya zo ne da ya ga wani hamshakin kamfani wanda ke lakabi da albalash entertainment kamfanin albalash kamfani ne daidai da yana kawo mana katattun shirye-shirye masu katarwa da nishadantarwa a cikin wannan satin kamfanin ya zo ne da wani jerin gwanan jarumai jaruman sun haɗar da sadiq sani sadiq nafisa abdullahi tanima akawu al'amin buhari da dai sauransu waɗannan fitattun jarumai sun fito sun zagaya ne a cikin wani ƙataccen shiri wanda aka lakabi da ido na idanka shirin ido na idanka shiri ne da yau da ciwo nasara ya zo mana ana a cikin jerin fitattun shirye-shiryen mu na wannan mako ni kuɗi matsala ta ce saboda a dalilin kuɗin ne ya sa na shiga aikin don sanda kuma nake neman kuɗin ido buɗe ba ido rufe ba kuma akan kuɗi zan iya komai akan mutum ko da iyayenka ne yes arrest him kai hakuri a iya sani na da kai baka taɓa min laifi ba kuma ko da ka min sai dai a cikin rashin sani maganar banza maganar wofi me za mu yi da kodin harkar talakawa abin da ake saiwa naira hamsin hamsin ana magana harka na 50 miliyan ido na idonka shirin da ya dace nasara ya zo mana a nashi da shiri ne da ya zo daga kamfanin nice entertainment kamfanin nice entertainment yana dauke da wasu fitattun jarumai irinsu adam a zango aisha ali wacce aka fi sani da aisha tsamiya nafisa abdullahi fati washa da dai sauransu waɗannan fitattun jarumai sun fito sun zagaya ne a cikin wani ƙataccen shiri wanda aka wa lakabi da akwai dalili shirin akwai dalili shiri ne da ya samu ƙataccen shiri da gojen mashirin shirin fina-finan nan wato abdullahi abbas ƙwararren mai bada umarni har ila yau wato falal e ɗorayi shi ne samu damar bada umarninsa sannan shirin ya samu kyakkyawar gudumawar ƙwararren mawaƙin nan wato umar m sharif ta ɓangaren waƙa a cikinsa shirin akwai dalili shiri ne da yake dauke da wani salo irin na soyayya a cikin sayin da zamu ga cin amana da ha'inci irin na masoya shi ne ke kokari ya addabo wani jarumi a cikinsa cibiyar fa na gani a nan duk da haka ki rike kudin aurenki na san za ki yi miki amfani wata rana akwai dalili to daga yanzu zan fara auna wayanki in gani ka taimake ni ka rafa min asiri to ta yaya akwai dalili na yi miki alkawari babu wanda zai ji wannan magana ibrahim meshinku aminu sharif momo ga kuma sha'ibu lawan kumurci tsofaffin jarumai ne da suka daɗe suna gogayya a cikin wannan masana'anta ta mutu ta a cikin wannan sati jaruman sun fito sun ba da su a cikin wani ƙataccen shirin shirin da ya zo daga wani gagarumin kamfani wanda aka wala lakabi da MR Production kamfanin MR Production yana ɗauke da wasu fitattun jarumai wanda na ambata muku su a baya jaruman sun fito sun ba da su ne a cikin wannan ƙataccen shirin wanda aka wala lakabi da Ahmad. Shirin Ahmad shiri ne da ya samu kyakkyawan shiri da gwajin mashirin shirin fina-finan nan wato Tahir Ai Tahir. Sannan kuma ƙwararren mai bada umarni ma'azami Idi Yari shi ne samu damar bada umarninsa. Shirin Ahmad shiri ne da yau da ciwo nasara ya zo mana anabiyar a cikin jerin fitattun shirye-shiryen mu na wannan mako. kuma Mun tambaye ka. Me yasa babanka baya son ka? Me yadda babana yake so? Babban abin da nake so ki damu da shi shi ne mahaifinki lalle ya yi kokari ya karɓe ki kafin zuwa gobe. Domin dan ba haka ba zan kashe ki. Ku tura min da duk inda kuke son samun kuɗi ku tura min da account number ni ina son ya ta kwana a Ita tana son wannan kyakkyawar 'yarta ko ciniki ba ba har ka amince Ahmad Shirin da ya dace nasara ya zo mana a na hudu shiri ne da ya zo daga wani kataccen kamfani wanda aka lakabi da Abnur Entertainment. Kamfanin Abnur Entertainment yana dauke da wasu fitattun jarumai irinsu Alnuhu, Fati Shu'uba, Jamila na gudu da dai sauransu. Wannan shirin yana dauke ne da wani darasi a inda za mu ga cewa zalunci da azabtarwa shi ne ke nema ya ta'addabi wata jaruma inda take gallaza wata yarinya a cikinsa shirin ya samu kyakkyawar rubutu ne daga wajen marubuciya labarin nan wato fauziya suleiman sannan kuma shirin ya samu kyakkyawan shiri daga wajen mashirin shirin fina-finan nan wato abdul ahmad shirin har ila yau dai ya samu kyakkyawar gudunmawar kwararren mai bada umarnin nan wato sadiq yan mafiya wannan shirin ba kowanne bane illa basma shirin basma shiri ne da yau da ciyo nasara ya zo mana ana a cikin jerin fitattun shirye-shiryen mu na wannan mako. Smart. David D on the beats. ne zan zo in miki ko fara yi ki na basma bayan na girma na fahimci cewa ba ni daraja irin na ƴaƴa masu iyaye wai me yasa wasu matan mugaye ne a azzalumai yanzu mai laifin yara don su zo a matsayin 'ya'yan mijinka don ba kai ka aife su ba wallahi tallahi dani ne mijin idan na fara dukanta a asibiti ko wallahi sai na halaka ta kin yi kuskure domin kin taimaka wa zalima macuciya wacce ta yi shirin kashe jaririya what gari wani daga shirin da ya zo mana a na hudu muna dauke da wani kataccen shiri wanda ya zo mana a na uku shirin da ya zo mana a na uku shiri ne da ya zo daga wani kataccen kamfani wanda aka lakabi da kabugawa production kamfanin kabugawa production yana dauke da wasu mashahuran jarumai irin su alinu hawa waraka jamila na gudu fati washa da dai sauransu waɗannan fitattun jarumai sun fito sun bada gudumawar su ne a cikin wani kataccen shiri wanda aka lakabi da sabon gidan kitso shirin sabon gidan kitso shiri ne da yake dauke da ci gaban turka nan da yake shirin gidan kitso kashi na ɗaya da na biyu lallai hayaniya ba ta ƙare ba idan kuka duba kuka cikin wannan shiri na sabon gidan kitso za ku ga yadda abin zai kaya shirin sabon gidan kitso shiri ne da ya samu kyakkyawan shiri daga wajen mashirin shirin fina-finan nan wato muktar young boy ƙwararren mai bada umarni aminu sera shi ne samu damar bada umarninsa shirin sabon gidan kitso shiri ne da yau dace nasara ya zo mana ana uku a cikin jerin fitattun shirye-shiryen mu na wannan mako Samira ta kasance mayaudariya ce ƙarshe, hakan ya sa ta ji hankali na har wata rana na fara kusantar ta Mazinaci ka zama Jafar? Da biki aikata abin da kika aikata ba, duk ba zan shiga wannan halin ba. A halin da ake ciki yanzu, ina ɗauke da cuta mai kare garko ciki. wallahi tallahi sai na yi maganin sai na nuna mata nawa iskancin ba kalan nata ba kanki ake ji mahaukaci ya ne rijiya jafar nawa ne mallaki na ne Jafar ya cuce ni jama'a Jafar ya cuce ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sabon gidan kitso dan girman Allah ba na son ku kuma yi min wani tashin hankali da kuka yi min a wancan gidan aka koro ni manya manyan karuwai ah, ah, Haba safana, baki da hankali ne? Rufa min baki da Allah! Shirin da ya dace nasara ya zo mana a na biyu shiri ne da ya zo daga wani hamshakin kamfani wanda aka lakabi da media arts kamfanin media arts yana ɗauke da wani hamshakin shirinsa wanda aka yi zabar gadon ƙwaryar siddabar a cikinsa a inda za mu ga wasu irin halittu ana mayar da su ƙananan halittu ƙananan halittu kuma a mayar da su manyan halittu har ila yau shirin ya samu kyakkyawan shiri ne daga wajen mashirin shirin fina-finan nan wato nasir s sannan kuma hamshakin kwararren mai ba da umarnin nan wato dai har ila yau Bala Anas Babillata shi ne samu damar bada umarninsa. Sannan shirin yana ɗauke ne da jagorancin wasu tattun jarumai irinsu Sadiq Sani Sadiq tare da Aisha Aliyu. Shirin nisan kiwo shiri ne da yau dace nasara ya zo mana a biyu a cikin jerin fitattun shirye-shiryen mu wannan mako. naki su suke sanya mu in ƙara son ki a cikin zuciyata aminu idan da alkawari birni bai bukatun ka ba idan an ga alamun shubuha ko wani abu mai rikirkisarwa tun kafin abin lalace a zo a yi magana hukunci mai tsauri zai kan. a gani na wannan gidan naka ba wani babban gida bane da za a ce mutane sun bata kowaye mafi kankantin abin da zai koma sai zai koma bakiya shi. Ko ka san ni wace ce ma kuwa? Wace ce ke? Banza ce. Nisan kiwo. Irin da ya dace ya nasara ya zo mana a da ɗaya shiri ne da ya zo daga wani gagarumin kamfani wanda aka wala kabi da Kuma Production. Kamfanin Kuma Production yana ɗauke da wasu fitattun jarumai irinsu Alinu, Sulubushu, Jamila Nugudu, kai da dai sauransu. kusan ma shirin zan ce ya yi gamayyar kusan kafatanin gaba ɗaya jaruman da muke da su a cikin wannan masana'anta ta tamar sai dai kaɗan ne ba su fito sun taka muhimmiyar rawar gani a cikinsa ba amma ba mu san ko a gaba su ma za su fito su bada gudummawar su ba a cikin wannan sati dai shirin yana ɗauke ne da waɗannan fitattun jarumai inda suka fito suka baje basirarsu a cikin wannan shirin wato hijira shirin da ya samu kyakkyawan shiri daga wajen mashirin shirin fina-finan nan wato nazir dan hajiya sannan kuma shirin an zo an yi gamayyar kwararrun masu ba da umarni waɗanda suka haɗar da ilyas abdulmuminin tattiri tare da algumzak lallai abun ba na wasa ba wani aikin sai manyan maza wannan shirin na hijira shiri ne da yau da ciwon nasara ya zo mana ana daya cikin jerin fitattun shirye-shiryen na wannan mako salati goma ga annabi tafiya ta kama mu hijira za mu gaba ɗaya mutanen garin nan suna hijira suna tafiya za su koma wata duniya daban hijira to hannu wannan yaron ba shi da imani ko kaɗan kai shiru ka daina wannan magana in suka ji mu ba za mu ji daɗi ba ba mun gani menene dalilin hijira ne hijira hijira kan tafiya nan da muke ba mai iya daukar ɗawainiyar ka sai ni kadai kai kashi kai fitsari kai amai a na ni kadai ai saboda rashin haihuwar ne Allah ya haɗa ni da ke kike ta faman ɗawainiya da ni to idan baka hankali ba wallahi zan sari kanka ita fa mutuwar nan da kake ganin ta dole ne fa ta banni <laughs> Allahu akbar Saratu mai kyau ce La ilaha illallah la ilaha kaga tafiya Nasaratu sai dubu ta taru. <laughs> A'a ragali dan Allah kar a bar dajin nan. Wani namun dajin zai cinye a taimaka min dan Allah ka dubi. Ni ragewa ne zan rage wallahi tallahi. Ai gara haka marowacin banza marowacin gobe. Kaga kun tantan namu a sha. Oh, mu ne. <laughs> kada wani ya saci kayan wani kada wani ya ci amanar wani idan mutum na kama shi da wannan laifi za mu yi masa hukunci ko ɗan gidan wane mandali nan abokin mahaifinka duk kayan garin nan masallaci ɗauke ta bari ma kuma yake in kai ba kai tsaho kake ka cif duniya ba wani mahalci da ya isa ya raba mutum da ransa sai Allah karki sake maganar nan ki ci a bakin ki sarkin sa'i ba a da labari sai dai na baya. Askira kawun shaidan. Ilimin kenan. Shine kabari yake kallo na? Kyale shi ci gaba da kallon Shirin hijira wanda ya dace wa nasara ya zo mana ana ɗaya muka kawo ƙarshen wannan shiri na na fitattu gwamna kundin Kanewood. na Abubakar Habib Ibrahim nake cewa mu masu kallon Lallai muna sanar da ku da irin ƙorafe-ƙorafe shawarwari da kuke bamu kuma za mu yi amfani da su mu ɗauka. Lallai da bazar ku muke taka rawa. bari in koma in sada ku ga aminu sharif domin nan naɗe mara tabarmin wannan shiri aminu sharif gare ka masu kallo da waɗannan shawagi da muka yi a tsakanin shirye-shiryenmu na baya da kuma wannan jerin fitattun fina-finai goma muka kawo ƙarshen shirin a wannan mako a wannan lokaci a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shirya kawo ga akwatinan talabijin ɗinku ni aminu sharif da na shirya na gabatar nake cewa mu haɗa shiri na gaba insha Allahu.